Ya aiki. Lafiya. Me kadi da Allah me gida me gida da muke nema. Gani? Alhaji ba kai ba Alhaji muke ne. Ai ni ne mai gidan. <laughs> Ba kun zame da gobar gidan ba? Alhaji ba mai gidan muke so. Ga Allah zo mun. Kamayya. Zo da Allah zo. Kamayya. Zo. ye zo. <laughs> abin da ya sa na ga ceci mai dan hankali kuma ya fara da ba he na yi wahalar sayan sabulu ba ko? ce tsakanina da ke wadda ni na san sanda nake miki alhakin ba ne ko ba ka bane eh kike nufi na wai da dan yi maneji da ke in yi economy tun da ni ma ina san ki ka san ni ku irwa ce eh ka san ni ku irwa ce yar waye ki ni fa sarauta ce ake ga mun haka mai gidan gembo ne ko gwanan ko rawani ne na ruwa nan ha abin da ya sa na wayo ki ke ce na ga Allah ya miki zubi irin na dan bakaki haka shi da na ga ya kamata da abin da za a daidaita a daidaita ni ne kai na ƙauna ce ta shiga tsakanina da kaman yaya fa eh kanki nake ka san ni kowace za ka ci kana suna a'a ni fa yar gidan alƙali ce hawa ma ka ce kana so na amma gidan tsarin mulki ce ne na ruwa nan ba alƙali ba ni dai kan ku sai ki juma abu yana wani abu wai me wai wannan so na yake dalla dalla zo ya kan kan wa ni eh, eh, eh. zo ke bai zubin dankalin nan to gani ya gajiya lafiya wayan can ta karkaru ne ke na ga ya kamata mun kin dace da mun zauna mu yi ma soyayya ni da shi wa ni ma ba ka da hankali ba ka da hankali ka san ni ko wace ce kuwa wace ce ke mace ce gidan malamai ce ne ayo ma gida alƙalami ne ko kuma kure buzu ni ina ruwa na ni kake gaya wa haka ya gaya miki da takalmin ka hagu a dama ke ma hagu dama ce can da yawa ka mai gadi kan Allah ido kamar kare a keji ke ma kan take amma zo mu ke nan ki je kai kan kai mu kai Allah ya shi za ka ci ka gari haka za kariya haka din mana eh, eh eh shi za aje aje aje fa goge mana fanci aje me gadi eh ma me tsaro ne ma me tsaro ne ai shi za shi za na ruwa hmm? ne ya fara fuska kamar ta zuwa na ruwa a gari ai haka ne da ce ni ni ya hausa fim ce na ko ba ya hausa fim ba ce yan location ce <laughs> eh rediyon kai ta location kan tetin da an yi location goma ke giya haka da ku kare da a